Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na musamman na ranar Kirsimeti a yau Asabar 25 ga watan Disamba shekarar 2021. Da fatan al'ummar Krista a faɗin duniya na ci gaba da yin bukukuwan Kirsimeti lafiya. To kamar da yadda muka saba a kowace rana irin ta yau, mukan jingina dukkan shirye-shiryenmu mu kawo muku shiri na musamman na gaishe-gaishen Kirsimeti. A shirinmu na yanzu za ku ji maimaicin gaishe-gaishen kashi na uku wanda Grace Alheri Abdu ta shirya ta kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Yawa sabar jami'an tsaron gabar tekun kasar Girka sun ɗauki lokaci mai tsawo suna laliban waɗanda suka tsira a tekun Egin bayan da wasu jerin haɗarukan kwale-kwale na bakin haure ya yi sanadin mutuwar akalla mutane talatin a cikin 'yan kwanakin nan. Da yammacin jiya Juma'a jami'an tsaron gabar sun gano gawar sha shida da suka hada da mata uku da jariri ɗaya. sannan suka ceto mutane 63 daga wani kwale-kwale da ya kife kuma ya nutse a kusa da tsibirin paris a cewar waɗanda aka ceto kusan mutane 80 ne a cikin jirgin ruwan jami'an girka sun ce jiragen ruwan jami'an tsaron gabar teku da jirage masu zaman kansu da jirgin sama na jami'an tsaron gabar teku da kuma masu linkaya sun yi ta neman karin waɗanda suka tsira wannan shine babban bala'i na uku na baya-bayan nan tun daga ranar laraba da ta wuce da ya zo a daidai lokacin da aka samu karuwa ayyukan safarar biladama da ba a taba gani ba a cikin ruwan girka cikin watanni. Kasar Saudiya ta ce harin da 'yan tawayen yamen suka kai a garin Gizan a iyakar kudancin kasar ya kashe mutane biyu tare da ta bakwai. Kamfanin dillancin yada labaran Saudiya ya wallafa wata sanarwa daren jiya Juma'a cewa 'yan tawayen yamen sun kaddamar da wani makami mai linzami da ya hallaka wani ɗan kasar Saudiya ɗaya da wani ɗan yamen mazaunin masarautar. An bayyana cewa mutanen shida da suka jikata 'yan kasar Saudiya ne da kuma ɗayan ɗan kasar Bangladesh ne. Harin kan iyakar shine na baya-bayan nan a yakin basasa na yamen da aka daɗe ana yi da 'yan hutu 'yan shi'a. Bayan wasu jerin har-har da jiragen kawance da Saudiya ke wa jagoranci suka kai a sana'a babban birnin kasar yamen da ke rike a hannun 'yan tawaye. adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata ambaliyar ruwa mafi muni a ƙasar malaysia ya karu zuwa 46 yau asabar yayin da mutane biyar har yanzu ba a gansu ba in ji jami'ai yayin da ma'aikata ke ci gaba da sharewa a ranar kirsimeti ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi kwanaki ana yi ya yi sanadiyar ambaliyar koguna a ƙarshen makon da ya gabata inda suka mamaye garuruwa da yanke manyan titina sannan ya tilasta wa dubun dubatar mutane barin gidajensu. Selangu, jiha mafi yawan jama'a da arziki a kasar Malaysia wadda ke kewaye da Kuala Lumpur babban birnin kasar ta kasance ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya fi kamari. Mutane da yawa daga babban birnin jihar Sha Alam da ambaliyar ruwan ta shafa sun makale a gidajensu ba tare da abinci ba na kwanaki. Kafin daga bisani a kwashe su ta kwale-kwale a wani aikin ceto mai cike da rudani. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan dubban mutane a ƙasar Philippines wacce ta fi yawan mabiya Roman Katolika a yankin Asiya suna gudanar da bikin Kirsimeti ba tare da matsuguni da isasshen abinci da ruwan sha da wutar lantarki da layukan sadarwa ba. Bayan da wata mahaukaciyar guguwa ta yi sanadin mutuwar akalla mutane 375 a makon da ya wuce tare da lalata galibin lardunan tsibirin tsakiyar ƙasar. a ƙasar new zealand kuma suna gudanar da bikin kirsimeti a tsakiyar zafin bazara tare da wasu dokoki kaɗan wacce tana ɗaya daga cikin ƙasashe kaɗan a duniya da nauyin omicron na cutar corona coronavirus bai shafa ba ƙasar australia tana bikin ne yayin da take samun hauhawar waɗanda ke kamuwa da covid-19 mafi muni fiye da kowane mataki na annobar kuma wannan ya ƙara saka tsanani ga matafiya kamfanonin jiragen sama a duniya sun soke ɗaruruwan tashin jirage yayin da nau'in omicron ke ƙara yaduwa da ya rage yawan ma'aikata jami'an taliban a afghanistan sun tabbatar jiya juma'a cewa sun tattauna da tawagar haɗin gwiwa daga turkiyya da qatar saboda shirin kamfanonin kasashen biyu na gudanar da filayen tashi da saukar jiragen sama na kabul da sauran garuruwan afghanistan tattaunawar tana zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya ke neman hanyoyi da za a kara kai kayan agajin gaggawa ga kasar afghanistan inda miliyoyin mutane ke fuskantar matsananciyar yunwa kakakin ma'aikatar sufuri ta taliban imamuddin ahmadi ya shaidawa murya amurka wani taron share fage da taugar haɗin gwiwar na kamfanonin turkiya da qatar da aka gudanar ranar alhamis ya ce a farkon mako mai zuwa ne aka shirya ƙara tarukan amma har yanzu ba cimma matsaya ba kafar yaɗa labaran turkiya ta rawaito cewa kamin yin tattaki zuwa kabul a wannan makon kamfanonin turkiya da qatar sun rataba hannu kan wata yarjejeniyar fahimtar juna ta gudanar da filayen jirgin saman birnin bisa haɗin gwiwa To a gaida Muhammad Baballa Hafiz da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga maimaicin gaishe-gaishen Kirsimeti kashi na uku daga Grace Alheri Abdu. Let it be Christmas everywhere. in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where saurare Assalamu alaikum muna kuma sake yi wa al'ummar Krista duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan rana lafiya. Alheri Grace Abdu ce dauke da kashi na karshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka da sauran kasashen duniya maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. sa mu yi lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. suna ruth iliya lewis ina zama a texas ina mika gaison peacemaker ga iyayena dara al'ungo minti wambusa ina gaida 'ya'yana gimbiya da mai gidanta ikerewar da dansu samuel linda da mai gidanta cikunwa da 'ya'yansu kunyeci iyoma da cucu tabitha elizabeth christy gloria moses da mordecai na gaishe da yanwane na mrs sarah chris bulus da mai gidanta apostle chris bature da 'ya'yanta toma minti ruwan da iyalinsa naomi olorin dare da iyalinta emmanuel minti da iyalinsa deborah femi Masha da iyalinta dauda minti da iyalinsa jesse minti ruwan ina gaida reverend na ecclesia na equator bishara no 2 reverend caesar da mataimakinsa pastor joseph obandoma ina gaida dukkan dattibai da membobin Church bishara nomba 2 ina gaishe da matan zumuntan jos dcc a karkashin shugabanci regina tompan ina gaishe da mariamu joseph da mai gidanta da iyalinta ina gaida rahila mija da iyalinta ina gaishe da george bawa da iyalinsa ina gaishe da mr john lenge da iyalinsa ina gaishe da mr emmanuel ampan da iyalinsa ina gaida manu samuel da iyalinsa ina gaishe da duka ma'aikatan da suna aiki a asibitin maman gimbiya rahila joyce tisere juliana hoja mercy da mrs peter na fata a yi kirismeti lafiya na ina gaisuwa na kirismeti yunwa allah sa mu ci christmas lafiya mun yi samuel ogashiwa da mrs blessing ogashiwa muna gaishe ku ne da yalin muna na lafiya ga da abokina christopher shaleku na ga john bawala ina gode dr chris yimoga ina gode dr ashikani godwin ashikani barisa ima emmanuel ogoshi daladi honorable Shepa Ibrahim na gaisuwa John na gaisuwa Mike Ogri da matansa. na gaisa gambo are da matansa da families dukansu suna na lafiya amma muna washington lafiya ina gaida abokanai nan najeriya gaba da mutane nasarawa duka ina gaida mutane especially lago daga doma asakyo obi kyana kauyukan na garin alago duka na barku da gaswa na christmas na gaida juliana colina daga ministry of foreign affairs kemi na gaisuwa umar dr ashikani da sistan shi fata suna na lafiya na gada jacob oname onawo wani ana yake migration of lagos na gada su broda nawa duka a nigeria allah sa ku hauta lafiya na gode muku allah sa mu shi christmas lafiya allah kai mu badi Allah kawo mana zoman lafiya ka samu Najeriya da duniya gaba daya. Sako daga samu daga Washington filin yana gaisuwa na Christmas. Ni ce mai suna saratu Shelia. Ina New York USA da zama. Ina mika gaisuwan Christmas ga mahaifiyata Grace Shelia da ke Kaduna da zama. Da kuma yayana Gabriel Shelia da matarsa Helen da 'ya'yansu water Hel da Hel Center da Helni. ina mika gaisuwan christmas ga yayata hawan shelia da ke gombe da zama da kuma kanwata helmi da ke lagos ina mika gaisuwan christmas ga kakata da ke tal a cikin jihar gombe mai suna rebecca garba na deba ina mika gaisuwan christmas ga becky da jaida garba da ke tal tare da sauran 'yan uwa da abokan arziki da ke gombe ina mika gaisuwan christmas ga professor danjima gwani tare da matarsa da 'ya'yansu da ke yola ina mika gaisuwan christmas ga maman nasu da yayanta da ke yola ina mika gaisuwan christmas ga maman filo da ke maiduguri tare da anti hannatu da 'ya'yansu duka da ke maiduguri da sauran 'yan uwa da abokan arziki da ke maiduguri ina mika gaisuwan christmas ga kaka da ke ungwarimi a kaduna tare da 'ya'yanta ina mika gaisuwan christmas ga uncle haman da ke kaduna tare da mai ro. ina mika gaisuwan christmas ga air marshal md umar da kuma air vice marshal mu'azu da kuma air vice marshal oberika uh, da kuma air vice marshal d da group captain lawan ina mika gaisuwan christmas ga duk tangalu da ke nigeria da baburawa da ke nigeria ga baki daya allah ya sa mu christmas lafiya allah ya sa mu dace amin Have a holly, jolly Christmas. It's the best time of the year. don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas. Tunana Elias Mai Sanda daga Ina mika gaisuwan Kirsimeti ga 'yan uwana wanda suke cam Balanga Local Government na gombe state musamman ina gaida shi mahaifina uh, pastor cyrus mai sanda da uh, yan uwansa baba filimon da baba uh, galaya da shi kuma mai girma sarkin cham wato james churches na hudu dumbo na gaida kuma sauran yan uwana duka wanda suke cam da fatan za a yi wannan kirsimetin lafiya a gama lafiya ubangiji ya taimake mu duka amin sunana janet lamda daga maryland na gaida babanmu jona na gaida babanmu barmak a turaki a limon na gaida Sera Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida Nanli Lambda, ina kuma gaida Sere Salau, ina gaida Sunday Salau, ina gaida Dashe, Lachang Dashe, ina gaida Nancy Lambda, ina gaida Jochit Lambda, ina gaida Bishop Gadzama a Jos, ina gaida na gaida Mama Tumbut, ina gaida Mama Taupen, ina gaida duk mutanen fajjar a church namu ina fata a gama christmas lafiya. alaikum sunana alimati ina zama a jihar kentucky a garin luvu ina ɗauka wannan zarafin isar da saƙon gaisuwa kirsimati ga fastoci da shugabannai na jos dcc da fastoci da shugabannai na katsina da tsiga dcc da shugabannin ekwa gaba ɗaya ina isar da saƙon gaisuwa ta musamman ga iyayena da 'yan uwa da abokan arziki da suke ekwa church kadabiki ekwa church unguwar tabo ekwa church algaitu da gidan kanawa ina isar da gaisuwa ta musamman ga calvary ministry kwanta komawa da kuma ungwataɓo gaisuwa ta musamman ga shi dr salisu garba da kuma baba sula auta da 'yan uwa da abokan arziki da suke cikin garin dan marabu kankara da waɗanda suke a tsamiya dan marabu da kuma sirikaina da suke can a jihar plateau ina isar da gaisuwa ta musamman ga abokanena da ke malumfashi tudun misho a ekwa 1 da ekwa 2 ubangiji ya sa mu yi kirsimati lafiya ya sa mu najeriya ta zauna lafiya ya kuma maimaita mana ta baɗin baɗaɗa amin na gode Diamond Longjel tare da matana Malama Selina Longjel. Muna da zama a nan Sacramento, California. Muna mika gaisuwar Christmas ga duk mutanen Ampan West da mutanen Ilpo da kuma jiyar Nemorofulmu a Mangu Local Government a Plateau State. Muna da fata za ku yi Christmas a cikin lafiya. Amen. Jane O. UK ina mika gaisuwan christmas ga ruth sanke yakunat sanke roda bala lidiya waya architect New waya duk 'yan matan kwai girls secondary school da old girls ina gaida josiah eric jane eric victoria eric hafsat jimo mariam ni labaran da duk mutanen saudan kaduna a yi christmas lafiya amin a madadin iyalina da mai ɗaki na jummai ni ne mai suna da philip na ce, ina mika gaisuwa na na kirsimeti ga iyayen mai ɗaki na mama talatu da baba mamman su kawuna musa toma da joshua ina gaida su na habiba roda da rahila ina gaida ƙannena patricia comfort pastor chris da sauran 'yan uwa ina gaida surkaina friday tani laraba da sauran 'yan uwa ina gaida abokan aikin bishara pastor david idris reverend gambo da duk masu rikon amanan ma'aikatan house ministry a yi kirsimeti lafiya ubangiji ya kai mu na baji amen. Hosiana, ahiru babuje mwizina juu in. birirenda k'icyubahiro dufatanye n'abamarayika dusingize umwami w'abami kandi nyir'ubutware bwose hosiyana hosi hosiyana hosiyana hosi hosiyana mu izina kizishira kandi buri muntu ku giti kereka twese twiyambura ibizira byo tubuza kugira

amazina y'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana hoziyana hozi hoziyana hahirwa umwamuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose hoziyana hozi hoziyana abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan bana sai kuma shekara ta 2022 idan Allah ya nuna mana. Ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka ga Kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma abotan sashen Hausa da ke tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara lafiya. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2022 ta zama shekara mai albarka da kwanciya hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on. sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka taya na gabatar da shirin musamman Muhammad Baballa Hafiz da Grace Alhera Abdu. Ni Maryam Dauda ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.